أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبي زوات شوال هجرا من زم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato talatin wasu tuna qissa min nihayatul zalimin wanda jiya mun fara magana kan masara qaumul ko wa masari yau za a yi magana kan ahadithun wa atharun tuhaddiru min al wato hadisai wanda suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda aka jiyo daga bakin sahabban manzon Allah wanda suke yin gargadi akan wannan mummunan aiki na alfasha na mutanen Lut alaihi salam wannan aiki ba shi da kyau aiki ne fazi'un jiddan qabihun aiki ne mai muni mai mara kyau mai tada hankali matuƙa domin musiba duka ta tattara a masu yin waɗannan aiki mummunan musiba ce karatun ba shi da daɗi sai dai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan shi da sahabbai saboda haka gayatul musiba ta tattara ga masu yin wannan alfasha kuma gashi nan kuna gani kwanaki nan muka ba da labari wani yana yi aka wa'azi ba fa nuna shi aka ba maimakon ma ya ji kunya Allah ta baraka wa ta'ala a matsayin yanayin alfashin ya ja bakinsa ya shuru amma da aka gama wa'azin ya fice ya samu liman ya ce ba za su bari ba wannan abin da aka ce aka yi kudu ba kai sun saba a kan shi ba za su bari ba aka yi tarbi limamin juma'a ya gaya mai kai tsaye ci wannan maganar da kuka yi ta wannan abin da kuka yi maganar luwaɗi sai ce ba za su bari ba su sun saba a kai ba za su bari ba kuma sun san daɗin shi kaji ƙarin da ya ce sun saba kuma sun san daɗin shi don haka ba za su bari ba yanzu wace irin al'umma ce wannan mutumin da zai tarbi limamin juma'a wallahi wannan ko manzan Allah ne mai magana haka zai ce inda zai iya tarbar limamin juma'a ya gaya mai an yi wa'azi ba fa cewa aka yi wane ba kudu ba aka yi amma ya fito ma ya nuna kan shi da ba san kowa ne ne ba shi amma yanzu ya tarbi liman ya ce wannan kuduban da aka yi akan wannan ba za su bari ba sun saba kuma sun ji daɗin shi da aka ba za su bari ba aka bai gaya maliman aka dawo aka ƙara ce maliman ga wani shi abin da yake yi kenan don haka a je a samu ya mai nasiha liman ɗin ya ƙara zuwa aka mai nasiha cewa gaskiya wannan abu da kake ka bari da abin nan ba ya ce a'a shi ba zai bari ba don haka in za a damai zai sai da gidan shi ya tashi ya koma wani wuri ya je can ya ci gaba da yi kuma haka din yayi ya sai da gidan ya tashi ya koma wani wurin ba zai bari ba duk nan garin aka yi in kana so maka adaji malali masallacin juma'a malali wai dai a wani ai ba ta maka limamin ba wancan kan ko ma fitowa ya fito yana ma jin kunya ne tunda ya fito fili ai kun san dai limamin malali da tijo ne ba wai yaro bane balle a ce ma har ma zai iya kallon gaban shi mai wannan ba da tijo ne bi ma'anar kalma lanu zaki alan la adam mun masa zaton alkhairi da fatan alkhairi kuma wasu kun san shi da dattijo ne fama ya ya gaya mai wannan magana ya ce su sun saba kuma sun ji daɗi ba za su bari ba to saboda haka abin nan ne to lokacin da ko matashi ya tashi ma wata unguwan shi ya je yayi ma ba zuwa suka fita mai alluran mahukata ba kace ce ba sun ce daina magana kan wannan abun ba suka sami suka mai alluran mahukata sau da aka ya haukace ba abun nan bane mutane ba duniya suka na nan sai da wani ya kira ne daga ina jin daga ce. yace yace yana nema a sashi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya yana wurin suka samu matsala shi da police ya fito ya bubugi police police su kuma suka mai alluran hauka yanzu yana ne yana ta fama tun shekara kaza wajen shekara biyar kenan yana fama da abun nan da suka mai irin wannan alluran har yanzu ya rasa inda yake allura suka yi mai allura suka tsira mai kawai to da aka abin nan ne shi wannan da ya faɗi masu wa'azi ya ce masu wa'azi suka suka na lura mahaukata aman jini wata rana yana wurin karatu muna zaune ana karatu da ya faɗi na sa aka ɗauka kai shi gida da je na gan shi aman jini yake bi ma'anar kalma haka muka gan haka muka bar shi yana ta kwarara aman jini tun daga wannan alluran menene laifin shi ya tashi cikin masallaci ya yi wa'azi akan wannan alfashin a bari ce ba za su bari ba in kuma bai daina magana ba to za su ga bayan shi to shine suka je suka samu a ɗakin shi da yake kwana suka balla kofan suka shiga aka tsira mai allura eh sannan kuma aka sa mai ayon aka ɗauki ayon ya zafi aka liƙa mai ayon duk wannan an fara mai tsoron abin nan ne hadid aka mai gargaɗin ya bari yaban magana kan wannan ka sa ayon ya zafi bayan sun mai alluran kenan suka sa ayin ya zafi suka liƙa mai kuma ce an ma gargadi ne ka bari yanzu an fara ma wani su sau da haka wannan abun musiba ce mun ta hal musiba to mu kuma ba yadda za mu yi karatu ne dole in ya kuma dole littafi muke karanta shi ya sa ma mu muka zaɓi karatun mu yi da littafi saboda in mutum zai yi duk ma abin da zai yi in dai a littafin nan ne akan wannan ya wani abu to wannan ya daɗe bai yi ba kuma ba yadda za mu yi ya fito ga hadisan nan ba na ɗaya an abdullahi bin amrin an samo hadisi daga abdullahi da am kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sab'atun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyama wala yuzakkihim wala yajma'uhum ma'al alamin wa yudkhiluhum an-nar fi awwalid dakhilina illa an yatubu wa man taba taballahu Allahu alayhi waɗannan kuji mutane bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama kallo na rahama na jin daɗi kwata-kwata ba zai kalle su ba wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba wala yajma'uhum ma'al alamina ba ma zai hada su da halitta ba ware su za a yi daban tun da su tsinannu ne daban za a ware su ba a ma hada su daga da cikin sauran halittu don kada ma da su ya shafi halittu ku dubi wannan nan muni mutane bakwai kuma ku saurara ku ji za a je su zauna sai mun gama in dai ba kama su bane zauna in ka ji bakwai din sai ka tafi inda zaka ku ba ku ma gane lokacin fita ko lokacin tashi sanda aka ce ma za a faɗi abu uku ko abu bakwai in ba matsuwa kai ba ta dole sai ka tsaya ka ji a jero sun an gama jero an fara wani bayani sai ka ji inda zaka ka dawo in ba ka ba mutum ya riga ya rasa abin kenan in za ka fita ka fita kafin a fara in za ka fita ka fita kan gaba inda ake abin nan sai ka bari in an kwantar da wata magana ta mutu kana da lura sai ka je sauri sauri sai ka dawo kuma ai an sa akwai lura ta dan adam amma in ka matsu sosai ba yadda za a yi to wannan kuma ko ka zanna ma ba za ka gane ba to gara ka tafi kawai to wanda ya matsu sosai rura ce ta kama shi zai fita sosai ko zo zauna ma ba zai gane ba ba gare fita ba ma ko kada mu ya ɓaci sosai in ka san kama in sosai je ka mhm, mun yi ma akuwa amma in dai ba matsuwa kai ba wadda ta zama dole to jira ba mu gane majalisar makaranta ba ne a nan muka karanta cikin ululul himma mutane sukan je majalisar karatu su zauna a karatun da za a yi asuba gobe tun da bayan magariba na yau wani ma tun da la'asarin ya je ya shiga kenan ya kama wuri har gobe da asuba kenan zuwa gobe fa wanda suka ce to ya suke wajen maganan fitsari ko magana abu aka ce sa kaya suke da yawa bayan an yi sallan abin nan ba ko fitsari ya kama sai dai su yi ciki don kas su fita faɗi wata magana ba su ji ba imamul bukhari wata rana ana rubutu ana karatu alƙalamin shi ya kare sai da ya sai alƙalami ya cewa zai bai alƙalami da dinari goma ya saya saboda kada ya fita neman alkalami ko feki alkalami ya faɗi wata magana bai ji ba to kawuna wannan ka gani ai kaga mu ma gane ba tuko riga nafkin suke yi da riga tan ba nafkin lokacin to sai mutum ya sa kaya da yawa saboda in malam ya zo ya fara karatu da asuban nan kada ya fita kada ya bar wurinsa wani ya zo kada ya fita kada faɗi wata magana a ga su kuma lokacin da ɗan karen yawa kuma ba sifika ko fita ka yin ka dawo ka zauna baya to ka ji don sai ya faɗi wani ya faɗi sai ya faɗi wani ya faɗi kamar yadda ka san ana yi gidan ɗaurin aure maroƙi a faɗi maroƙi ya faɗi wa mutane yanzu maroƙan ma sun ci gaba da makarfon su, ta saboda haka ku ji waɗannan abubuwan mutane bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba ranar kiyama ba zai tsarkake su ba ba zai hada su da bayin Allah ba halittunsa ma dan dattinsu ya kai datti wa na nara fi awwalid dakhilin kuma zai shigar da su sune farkon waɗanda za su shiga wuta za a tattara su da waɗanda za a fara sawa sune makamashin wuta illa an yatubu to Allahumma sai dai in sun tuba wa man taba taba Allahu alaihi wanda ya tuba ko sai Allah ya karbi tubar shi to da in an tuba shi kenan wannan suna cewa la zamba ba tauba babu wani zunubi ma bayan tuba in mutum ya tuba shi kenan la kabira ma tauba wala Sarira ma al-israr babu babban zunubi in akwai tuba babu karami kuma in ba tuba karamin ma zai zama babba gashi nan na daya shine annakihu shi shine wanda ke auren hannunsa la ya hore masa yanda zai yi aure sai ya ƙi yin aure sai ya koma yana wasa da al'aurarsa yana inzali sana'an shi kenan to mata fa suna nan yanzu su ma sun ƙi yin aure shi yasa yanzu ayaba mai kyau ta yi tsada kokonba mai kyau ta yi tsada in ka je sayan kokonba yanzu kaga mata sun taru sun tsaya gefe jira suke kabar wurin su zo su zaba haka ayaba ayaba mai kyau wadda za gani mai kyau inda za su samu irin ta saudiyan nan ma ai kenan wannan tanan ma mai kyau inda ka je wurin mai ayaba ka kalli mai kyau ka taba kudin ta zaka je da zai gama saboda ya san ko baka saya ba akwai masu zuwa su saye ta yin anjima mata ayaba kokomba ita za su je su dinga sawa cikin al'aurarsu wata kwanaki kokomban ta makale mata sai da ka zo asibiti aka ciro mata kokomba wannan kokomban nan daga yin in ka ga subul subul tsaye wadda take miƙen nan ina yanzu yanzu na za a gansu mala abokan sun yi layi suna jira ka bar wurin su zo su zazzaba wurin mai sai da kokonba shi ya sani mai kokonba haka mai ayaba shi ma ya sani wannan musiba wannan fa wanda ba su da kudin su sai wannan vibrata din akwai na electronic wanda ake caji ake sa mai wuta ake sa shi dikin wuta ya caji a jikarsu suke yawo da shi wannan shi ko ina za su yana nan yahudu sun shirya masu to menene bambancin su da wannan da kendir aka ce suke sawa daga baya sun ba kendir sun koma ayaba sun koma ba kai wallaya ko da na gama an nuno ta tabariya ta sa muciya muciya muciya muciya muciya ita kanta muciya yanzu ta yi tsada saboda yan mata ke sai ta muciya fa muciya ta tuka to yan mata ke sai sai yanzu muciya muciya da muciya da ba da ayaba su fa matasan nan sun sani, tangaran wannan magana da nake Allah jawab ku ne ba ku sani to wallahi matasan nan fas akwai wanda ma suka sani ban sani ba wannan maganan da nake sun san abin da ake magana da muciya Allah gubro ba gonka to ni da ruwa na ne aka ce ma na ban ji ba kai ma din dole ka gaya ma wasu ka yi alagoro da zamiya ni ina zaune ake turo man gani wannan na muciyan turo man akai na gani da idanuna na gani haka na ayaban haka na kokok duk na gani da idona kuma su din wanda suka sani sun sani muciya na adami karas to kaji ma kari to kaji kari wanda ban sani da shi ba har da karas ne eh? sosai wannan naji wannan shi ma gwangwanin abin shaltos ka ji duk waɗannan masifar ya ɗauki wannan ya riƙa sama jikin shi kuma wasu an yi an yi da su su auren nan su sun ƙi ba fa wasu ba sa sa da yawa wani lokaci mata da kuke ji suna magana su ta cewa wai ai ta sa su cikin adda Allah ya sa su samu mutumin kirki wallahi ƙarya suke ba mutumin kirki mai addini suke nufi ba mutumin kirki mai kuɗi da sallar nan ba kun ga an nuna wasu matan ba ɗirka ɗirka sun je idi suka ce su eh, eh. sun je idi suka ce sun je idi alhamdulillah kuma sun yi adda Allah ya ba su mazan aure wannan ta ce amma fa ita so take wanda ke da gida ma gidan sama mota kuma glk marsandi take so wanda ke da wannan ba wai mota haka nan mm, mm, mm, mota ya karama ina jeep malam sani wai mai jeep take so glk marsandi wajen miliyan takwas ba take magana wannan mota da abin nan ɗinta ita sai mai mota wadda ta kai miliyan kaza take so da gidan sama kuma wai gidan ma ba gidan abin nan ba ita gidan sama take so you know inda take gidan sama ta sha iska ta abin nan ba da AC da waye da waye tana lissafawa wata ta ce a'a ni dan dai kaza ta ce ke su roƙa da yawa to da ga suna son maza aure ga su fa sun riga sun kwararrabe masu sun riga sun zama kwararrabe to shi mai wannan din ne zai dauko waɗannan kwararrababbun mai wannan kayan da shi ba zai sabo inda zai sai zai kwararrababbu wallahi da sun kwararrabe ko ida ya saki da su sun kwararrabe to mallan sani kaji eh wai wai wai su so suke wai wanda ke da ma gidan sama gidan ma gida yana da gida gidan sama mota kuma jeep marsandi wai mai sai ba sa kaga ma wato mai saurin kwana sosai ba za su wasu motoci ne na abin nan ba a'a babban mota Jim. har da glk duk sun san kaga a shirye suke inda ba su shirya wannan maganan ba ai ba su ma san ba za su iya faɗin waɗannan abubuwan ba a shirye suke maganganun da suke faɗi da gaske suke yi to kuma sai a ce ba su samu maza aure ba waɗannan ai ga sun kine na taɓa gaya maka wata tana cewa ita in ta samu wai ba za ta yi kuskure ba irin yadda yayyansa suka yi kuskure ita da wuri za ta yi aure in ta samu mutum dai da ɗan aikin shi da ɗan gidan shi da 'yar mota shi da ɗan falon shi da ɗan saitin kujeru da ac tana ɗan bulata da refrigerator tana shan ruwan sanyi da tibin bango tana kallo da kafet santa kafet wayan ta samu wannan ita za ta yi aure da wuri ba za ta yi kuskure irin yadda na gaba da ita suka yi kuskure ba to kaji duk mai ɗan ɗan ɗan ɗan aiki ɗan gida 'yar mota dan falo dan kujeru dan tebur dan ac kuma wallahi wannan yanzu inda za ka je kaga inda take kwana a gidansu karshen ta gidansu bai da bambanci da bola amma ka ji faita abinda take ci maimakon mata ɗin nemi ɗan kusa-kusa da ita ma a ka ji inda ta tsallaka kuma duk ɗan ɗan ne ma ta rena ma waɗannan ɗin ɗan ɗan nan muka zo tafiya fa wata rana wani aboki na ke ce min wallahi muka je daidai za mu wuce wata ya ce ka ga nan wurin wata rana yana wani gini sai ya zo ya hau sama irin zai diba ma'aikata ya ga irin aikin da ake mace sai ya ga wani gida da ya ga cikin gidan nan malayin da kasan bola haka cikin gidan nan yake ya ce dole sai da ya bada gudunmawa gidan nan domin da ya ga wani ɗaki an jajjera jarkoki irin jarkoki da suka faffashe din nan an jajjera su an sa wani filankin katako a kai ya ce a ah, ya ga wani ɗaki can wurin ga ɗaki na an sa filanki sai mai mai aiki yake ce kuma wallahi kaga wannan wurin da ka gani ɗakin wata budurwa ne nan ne wurin kwananta kan robobi take kwana kan roban tanki roban wannan farobobin jerrycans da suka fanfashe su aka nemo aka jajjera aka jajjera aka jajjera suka zama kaman gado aka ɗauko wani plankin katako aka samanta nan take kwana shi ne ya ce kai wannan tun da ya gani bari ya taimake su ya ba su gudunmawa ya ba su abin da ya ce aka ce abin da za a ci ma gidan tsaye sai wani mai aiki yake ce bai ko wallahi yanzu oga kaga wannan yari in ta fito waje kaga irin yangar da take ma mutane ba ka taba cewa nan wurin take nan ne gidansu yar gidan to da za a aure ta in ta je ta fare maka kicihi malam sai ka sha mamaki wallahi sai ka sha mamaki abin da za ta riƙe yi to kaga yadda suke sai su rika ta ba su samu wuri ba ba su samu abin nan ba to amma dai wannan shine annashihu yadahu wanda ke auren hannunsa su maza sukan aure hannun su ta hanyar wasa da al'auran su sa sabulu a hannun su rika taba al'auran da dai sauran abubuwa wannan da aka yi na zamani wanda ba ma san kasu ba bane to amma yin haka laifi ne wani wurin ma ce aka yi ranar kiyama ma sadda za a bayyana su a kunyata su gaban halittu hannun ne zai tashi da ciki wannan hannun da suka dinga wasa da shi to shi zai tashi da ciki ɗaya kenan wannan sannan alfa'il shine wanda yake yin luwati shine na biyu wanda ke yin na uku wal maf'ula bihi da wanda ake mawa da su da mai yin da wanda ake mawa waɗannan dukkan su ranar kiyama Allah ko kallon su ba zai yi ba kuma ba zai tsarkake su ba ba zai ma haɗa su da halittu ba saboda dattinsu ya kai datti sannan su ne farko wanda za su shiga wuta na hudu mudminul khamr wanda ko da yaushe yana buge a giya ya sha kayan maye ya bugu kullun yana shan kayan maye idan masu shan kayan mayen nan suka kai ƙololuwa radda duk ba su sha ba ranar sai su yi ta hauka ma su ta abu nan sai sun sha sai su duka convulsing kaga kamar za su mutu in ba su sha ba wani ma da yi ya saba da sha din aka je NDLA suka kamo shi to da aka kai shi wurin abun nan kafin a ce kwabo ya fara wannan haukan aka je aka kai shi asibiti daga nan sai mutu kawai saboda ya riga ya zama mudmin ya zama addicted to wannan abun wa daribu walidayhi ya yastaghitha haka wanda zai doki mahaifansa ko su duka biyun ko ɗaya daga ciki ko namijin ko macen har su ne ni agaji suna wayo a ba mu gudunmawa a ba mu gudunmawa kuma shi bai damu bai ci gaba da dukansu ina jin kwanan nan ɗin aya nuno wani duk da wani ina ganin ba musulmi ba ne ya sa sanda yana ta tsirkan maman shi ko wai sun yi fada da matar shi ga matan nan tana ƙara mai magana tana maimaita mai abin da ya ci kuma yana ƙara dukan matan ta kwanta tana ta birgima kallabin ta ya fita har zanen ta ya kusa kwancewa yana ta zane ta ta tashi zanne ta jingina jikin bango ta maimaita mai magana ya ce yi shuru maman matar tana ƙara magana ya ce haka ne ya ƙara ci gaba da rafka mata sanda maman shi Ga shi nan za gani kwaro-kwaro ga wani nan na shirgan maman shi saboda ta yi fada da matar shi ta kuma aikun jire wanda aka faɗi mun sha maimaitawa wanda ya zo suna gardama shi ma da matan ya ce matan yi shuru ta ƙi yin shuru ya ce mama yi shuru mama ta ƙi yin shuru ya tashi ya fi kife maman da mari ba wai abu ba annabi ya faɗi abu wallahi sai ya faru fatar da muke kawai Allah tsare mu amma in dai ya faɗi za ku gani nan gaba in dai ya ce al'umma ta gabani na sun yi kaza ku sai kun yi wallahi sai an yi sai dai fatan kawai Allah ya tsare ni wanda ya doki mahaifansa har suka nemi agaji kuma ba nan makaranta wadda ta zo tana a gidan hira fa kai da ita ta ce ɗanta ya kama ta ya ja ta zai kulle ta a ɗaki saboda ta ce za ta yi fanke baya bata abinci in aka dafa abinci ya ce ya ƙoshi ya ba karnuka sauran ita ba a bata ta ce za ta fara sana'a ya ce ba gidan shi za a yi karuwanci ba ce ba za a yi karuwanci a gidan ta ce ita ce karuwa ce oho inda za ta fita ta a kofar gina mai bambancin ta da karuwa ta ce ba ta da abin da za ta ci ba ka ba ni ba ta ce to sai na yi ita tana ganin wai ɗanta ne dole tun da ta ce ya ce to kuma ki yi kiga abin da zai faru sannan ko ta sawa fulawa za ta yi fanke haba malam da ya zo ce ba na ce maki kakki fanken nan bai kama ta yi nufi ɗaki ta ce dama ta san iya kai ta ɗakin nan Allah kaɗai ya sa abin da zai mata ya kokai ta daki ta daddage ta daddage ya ja ta jikin bango ya goggoje mata kafada cikin jikin bangon sannan ya kai ta cikin daki ya kulle ta kwana uku komai a ciki take yi ba ci ba sha sai kuka to akwai su wanda ita take ba ta abinci wata yarinya ta ga kwana ɗaya kwana bi ta shigo ya fita kawai ta shigo gidan nan ta je cikin daki tana ta kuka shi ne ta je ta kira 'yan sanda aka balla daki aka zo aka fito da ita ga shi kwana uku take cikin daki a kulle dan da ta haifa ya fito ko nawa kenan biyar wal mu'zi jiranahu hatta yal'anuhu nas hatta yal'anuhu nas da wanda ke cutar da makwabcinsa har makwabtan suka gane yana cutar da shi suka ce ka amma wani Allah ya tsine mai wannan yanda yake ma makwabcin nan nashi Allah ya ransa kaga cutar ta bayyana a fili kenan ko to kun ga ai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya kai kara ya ce makwabcinsa ya matsa masa Ya yi ya yi da shi abin da din sai ce abin da za ka yi je ka kwaso kayan ka kan hanya kawai ka zube a kan hanya ka dawo ka zube su a kan hanya duk wanda ya tambaye ka kace gashi nan makaucin ka ne dame ka makaucin nan da ya ga haka a ba malam ai dole ya ce ya bai kara bai abin nan ba ce kwaso kayan ka fito kan titi kowa ya ganka a ce makaucin ka ne koro ka daga cikin gida saboda muguwan makwabtaka ka gani to su can da yake suna da abun nan da ya ji mutane na taimai maganganu ya ce daga nan ya tuba bai kara tunani ya cutar da shi ba to shi ma wannan yayi kama da na ƙarshen ma wannakihu halilata jarihi da wanda yake bata matan makwabcinsa ya je yana zina da matan makwabcinsa shine na abu to kuma yau in dai ana maganganu nan zaka ji wannan matan makwabci wannan gidansu ɗaya wannan ba ta tafi makaranta ko shi ya tafi makaranta gashi nan dai da gwalgwalo iyaka ba iyaka yasa malam gidan haya masiba ce bai yi ba ma kwata-kwata balle irin haya irin tamu da za a zo mutum ya tara gidaje da yawa ya sa mutane da yawa duka kowa sai ya haɗu da kowa ƙa'idar gida ya kamata a ce in ma za ka yi wanda za ka hanshi kuɗi kowane ka yi ka katange shi kowane ka yi ka katange shi naka ne duka kowane ka yi ka katange duk wanda zai kama ya kama shi kaɗai ne a ciki ba kawai duk a ta haɗuwa ko ta ina ta haɗuwa ba to amma sai kaga an haɗe gashi nan wannan ya fito ya gaisa da matan wannan wannan ya fito ya gaisa da matan wannan daga wannan gaishe gaishe gaishe gaishe wata rana ya kai a zuwa da shi kawai ɗakin ɗakin ko ita a tadda ta ɗakin shi ya burge ta zama fiye da mijin an gaya mana ga matan da kada ma aura an gaya mana sai da muka karanta nan a fito kakka aure annana kakka aure hanna kakka aure gashi nan barraka gashi dai an jero amma daga nan sai a manta kuma to kun ji su wani wurin cikin tambihul ghafilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanda ya kuskura ya je ya nemi matan makwabcinsa to ranar lahira idan aka je za a tsare shi a kawo makwabcin a bashi ladashi a ce ɗabi iya inda ya ma kaban mai sauran aka annabi ya ce kuna ganin zai rage mai wani abu aka ce ina nan da muka karatu wasu suka ce sai dai mutum ya ɗebo nashi zumin mai ƙara mai haka ba za a yi mutum amma ku duba dai ku gani to waɗannan su ne bakwai kun ji su sun fito ko na biyu wa fi hadisi sharif ya zo cikin hadisi mai daraja cewa wa jalla ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi أو Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalli wani namiji ba. Allah ba zai kalle shi ba ranar kiyama wanda ya zo ma wani namiji namiji ila rajulin ata rajulan zuwa ga wani mutum da ya bi wani namiji rannan wata sai man waya sai man dogon text na na ga abin nan na ji ta da audio na rasa wanda zan bi ma na ce to wani dai karanta rubutun nan da na karance shi ta ba da labari ta ce ita ta yi aure da mijinta yau shekara kaza kenan ba su ma haihuwa amma mijin nan yakan yi wata shida bai je ma gidan da take ba dan ba wuri ɗaya suke ba da ya zo kuma zai kwana biyar ne ko kwana shida amma fa in ya zo kwana biyar ko kwana shidan nan to gaba ɗaya da abokan shi zai ta hira sai ta zo ta gane a ashe ma in sun gama hiran sai ya shige ɗaki da wasu ita ta ce baya ba wani abu tsakanin su sai in ta matsa dole dole dole ya ce shi fa shi fa ba mata kuma ya ƙi rabuwa da ita kuma ya ce ta rufa asiri ita kuma ta shiru. ta gaji dai har dai ran nan ta complain wajen wasu yan uwansu kawun shi ya zo ya masa wada wasu yan uwansu suka ce masa shi fa ma wannan fa kai dai Allah ya sauƙaƙe kawai amma fa shi maza yake so ba mata ba ma ta ce min ba ta shawara na ce ki ne matan ki ne ai ke ma kin gani ba kin zo kin ga shi da wasu maza a daki to kuma sannan sai ce kake faɗi ki shiru yawanci da yawa yau mata suna zaune a gidan murajen su ne ba fa dan suna aure ibada ba sai dan suna aure moni kaga kawai tana samun kudi yana ba ta kuɗi sai ya ta saban Allah duk bannar da ka sani ta duniyar nan yana yi kuma tana gani amma saboda zai ba ta kuɗi tana ganin kamar in ta ba wurin nan ina za ta samu wanda zai rika ba ta wannan kuɗin shi kuma yana ba ta kuɗin ne da manufa wani matan shi biyu amma matan nan haka suka yi magana suka ce kwata-kwata shi bai da wata sha'awarsa sai dai ta dubura matan aure wanda aka a haka ce shi san ba haka yake so ba ya yadda yake so to wasu da sun ga kuɗi sai su yarda a ta yin wannan ɓannan kuma wallahi ba za su gaya ma iyayensu ba ma don kada iyayensu su ji su ce ya za a yi haka sai su ɓoye ma iyayen sai radda ta ɓaci an riga an ɓata komi sannan kuma munafukai sai ta zo gida ta taimaka iyayen ta kuka ai ta fama da ita mu ya faru sannan ta riga ta ɓaci nan na gaya maku wani da ya zo ya same ni nan ya ce ƴar uwarsa ta ce wai ya zo ya tambaye ni mijinta zuwa yake ma yana kawo wasu mazan suna kusantanta ya kawo wasu maza yau ya kawo wannan yau ya kawo wannan ran da ya rata sai ya tsallaka hannijar Nijar ya ɗauko buzu da ya zo da buzun nan wai ita ta kalli buzun nan gaja-gaja shi ita abin da ta gani ƙazantar buzun ta ƙi ya ce shi kuma buzun nan yana da manufa dole sai ta yadda da buzun nan aka ta tsiya sannan aka ƙara dawowa da buzu to yanzu na ƙarshe da aka faɗa wai in ya muri ya zo da shi har da jigida in ya murin har da wannan sarƙoƙin shi sannan ta ce ita ba za ta yadda in ya muri ko ita dai kowa ma amma bandan ya muri shi kuma ɗakin shi ta ce sai ta shiga ɗakin shi kawai ta tarar da shi da wasu mazan amma kuma ita take masu breakfast da safe ya zo da maza sun kwana a gidan sun kwana a ɗakin shi ita tana ɗakin ta shi ya zo ya kwana da wasu maza a ɗaki ya jama'a yanzu akwai barbaɗin addini za a yadda da wannan ta yadda da wannan jiya nan nake jin wata tana faɗa an zo mijinta yana haya a wani gida gobe sai kawo wannan ita tana zuwa makaranta jibiya ya kawo wannan gace ka ran nan da aka zo aka kama su har da yan sanda aka zo aka kama shi aka tafi da shi police station akan wani ya diye shi an ce ta zo gidan ya bata mai diya amma ita yanzu faɗan da take yi masu gidan da suka tada su daga gidan mai gidan ya ji ya ce to shi ba za a zauna gidan shi da wannan rashin mutuncin ba to ita yanzu abin da ya dame ta akan mi za a tada mijinta kuma da to kaga sun damu da yanzu mace tana da kishi ha a ce ga mijinta an kama shi da wasu a ɗakinta a kan gadonta ha an kai shi police station an kulle amma ita yanzu faɗan da take me yasa aka kore su daga gidan da suka zauna sannan ku ce wa mutane in ne magana nan na cewa mutane ba su san Allah ba wani ya kebe keɓe ne ya ce wai daina ta haka na ba zan daina cewa ba dan dai wanda suka san Allah suka gane menene ake magana ba yadda za a yi mutum ya yarda da irin wannan abu a cire ma mutane kishi a cire ma maza kishi a cire ma mata kishin al'ummansu a cire masu kishi 'ya'yansu, a cire masu kishin matansu menene bambancin masu wannan tunanin da aladu to ku ji a wani ra'atan fi duburiha ko ya zo mace ta baya ya zo wannan dukansu Allah ba zai kalle su ba ranar lahira masifan mu fa a cikin mu take wannan masifan da kuke gani fitintunin da suka name mu wallahi mu muka fusa ka Allah tabaraka wataala kuma ma mai abin da ku duba fa mala'iku za mu gani nan gaba mala'iku kansu idan fushi Allah ya yi fushi ba abin da za su yi aka ce sai dai su koma su dinga karanta qul huwallahu ahad da wannan ake ake kashe fushin Allah to ba a ma son qur'ani yanzu وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وانت نأك عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati mafi tsoron abin da nake tsoro akan wannan al'ummata, kada su yi shine amala qaumi lut shine kada al'ummata ta su irin wannan aiki na mutanen lut suna yi ko basa yi kultu malam ce wa ma khafa minhu annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ummatihi dukko abinda aka ce annabi ya ji tsoro cewa yana tsoron kada wannan abu ya auku cikin al'ummar shi to abun nan waka sai ya auku sai an gaishi nas'alullaha ta'ala naja muna roƙon Allah ya kare mu sa mu tsira na hudu an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ga wasu nan su ma za a jero su wajen guda kaza bakwai mal'unun man a ba tsinanne ne wanda yake zagin mahaifinsa to balle wanda ya kai duka mal'unun man sabba tsinanne ne ko tsinanniya ce wadda take zagin mahaifiyarta biyu kenan mal'unun man zabaha li ghairillah inanne ne wanda ya yanka ba dan Allah ba ya yanka dan wani aljani ko yanka dan wani abu ko yanka dan wani sihiri ko dan tsafi yana neman wani mukami ko yana neman wani abu wani ya yanka ta baya wani ya yanka ta wuya wani ma a rufe abun da rai ma duk dan wai ana neman wani matsayi mal'unun man ghayyara tuqumal ard la'ananne ne wanda ya canza beacons na ƙasa shine tuhum idan aka zo aka raba fili aka baka naka akan sa alama wannan beacons din da ake sawa na alama kai kuma sai ka zo ka zare su ka matsa da shi can cikin ka ƙara ɗiban na wani kai kana ganin ba sani ba to wannan la'ananne ne wanda ya wannan ba a yin wannan ko kai an cuce ka kai ma ma ka ce ai kai ma can an cima wani fili an ɗiba kai ma ka je ka sa masu abin nan zo sake zanawa su ɗeban ma cikin na can wannan wurin da ka ɗiba a haram haka za a naɗo shi a zaro shi tun daga ƙasan ɗayan nan har ƙasan bakwai a naɗo ma shi a wuya ka zo da shi gaban Allah ranar kiyama haka manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam nawa kenan yanzu muka lissaho hudu dai mal'unun man kammahu ai man kamma ama an tsarikin tsinanne ne wanda ya bauɗar da makaho daga hanya makaho ne yana tafiya baya gani sai ka kama sanda shi kace yo nan makaho yo nan ashe sannan ka kautar da shi ne faɗa rami kai kai dariya an tsine ma wanda ya wannan Allah ne fa ya jarrabe shi da wanda zai ji da rasa waɗannan habibatai da yayi idanunsa wanzu Allah fa har cewa ya Allah ya yi alkawari ga duk wanda ya rasa waɗannan masoyan nasa shine idanunsa suka daina gani ko da yana gani ko da baya gani ran nan da muka je wannan biyun nan sai da muka samu dattijo bi ma'anil kalma bawan Allah bi ma'anil kalma yana ganin sa da yana abun nan ana zuwa da'awa da shi ana zuwa komi da abun nan sai yanzu baya da ido kwata kwata ya zo ya gaishe ni mun gaisa dattijo ne na ba na iya kallon fuskar shi haka ashe ban ban san bai gani ba ina ta kallon shi muna ta magana ya zo ya rike ni ya rungume ni mu ta magana wallahi ban san bai gani ba sai bayan kwana uku tukuna na gano ashe bai gani in za a tafi sai a ririke shi na ɗauka saboda zaman shi dattijo ne ake ririke shi ashe bai gani irin wannan tausayin shi ma ya kama ka ya san garin ya san mutane ya san kaza ya san kaza yau Allah ya raba shi da waɗannan idanu in kana so ka gano wannan abun babba ne rufe idon ka da gangan ka gwada ka je cikin ɗaki ko ka shiga cikin gida ka ce kana so ka nemo wani abu ka shiga ka kulle idanunka kai tafiya cikin gidan ka je can ka je can ka je can ka dawo sai ka kaddara ka ce yanzu da za an aka jarabe ka da wannan abun aka koma suka ɗi gani ya za ka yi to kaga sai ka tuno ka gode ma niman Allah tabaraka wa ta'ala sau da haka wannan ya zai ji da wannan an jarrabe shi har Allah da kanshi da ya sa mai wannan jarrabawa Ya ce wanda aka raba shi da idanun nan guda biyu ya yi hakuri Allah yayi alkawarin zai biya shi da gidan aljanna to sannan kuma kai baka ji tausayin shi a wannan ba sai ka ɗauke shi daga hanya yana tafiya sai ka ce mai yo nan ka ko hagunka sai yayi dama sai ya fada ramin kai kuma kai ta dariya ana taba karanta muku wani littafi nan wani da ɗabi'a ce taimaka makaho dariya ya kaudar da shi sai aka ba shi irin shi shi kuma ya haiho irin shi yadda kasan wancan ya haiho shi kamar photocopy aka haiho shi aka jarrabai tukunne ya ji ya ɗanɗana ya ɗanɗana shi kuma yaro aka yau shi mutumin kirki a haka ɗin da yake makaho bawan Allah amma bayan ɗan lokaci ka na ka gane kuma wannan gidan in ya zauna nan zai fito sai kuma Allah ya karbi kayan shi saboda haka kun gani saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu nawa kenan biyar mal'unun man waka ala bahima tsinanne ne wanda ya je fada ma dabba akuya ko tunkiya ko jaka wannan su aka fi samu mutum ya koma yana barbara akuya ko jaka ko tunkiya wai saboda yana so ya samu wani abu saboda yana so ya samu wani abu na duniya ce mai dole sai ya je ya bi jaka ko ya bi akuya ko ya bi godiya ko ya bi wani ma saniya ga sunan dai kala kala sai wani ma kariya duka bahima saboda wai wani matsayi shedanun aljanun su zo su gaya ma shedanin boka cewa in yayi haka zai samu karashi kuma kuma yace ba matsala bace mal'unun man amala bi amali qaumi lut inanne ne la'antacce an nisantar da shi daga rahma wanda duk ya aikata wannan aiki irin na mutanen lut ina jin sun fito na biyar wa bin abbasin radiyallahu anhuma an samo hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce khamsun bi khamsin abubuwa guda biyar suna faruwa idan biyar suka faru duk sadda abubuwan biyar suka zo to ku jira kuma biyar za su faru qalu ya rasulullah wama khamsun bi khamsin me kake nufi da kace biyar da biyar biyar in sun faru biyar za su zo qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma naqada qaumun al-ahda illa sallallahu alaihi wa babu wasu mutane da za su warware alkawari ba sa cika amana in an magana su saba alkawari su yi kaza face Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dora makiyansu akan su dai kenan duk mutanen da suka zama ba su da amana ba sa rike amana ba sa rike to sai ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba makiyansu iko a kansu su dinga gasa su su rika lakana masu darasi shi nan kuna gani wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu kuma mutane ba su yi hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar ba illa fasha fihimul faqru face talauci ya yaza tsakanin su talauci ko masu ta fama da shi ta fama da talauci a rasa yadda za a kun dai gan mu yanzu a wani wurin a Lagos aka ce mafi karanci wanda ke fama da talauci a lagos mafi tsananin talauci shine wanda bai iya samun dala biyu karanci a rana dala biyu dala biyu yanzu wajen dubu ɗaya da wani abu kenan dala biyu shine wanda zai kasa nemo ya samu dala dubu abun nan dala biyu a rana dubu ɗaya da wani abu dala yanzu ma ta kai wajen wajen ɗari biyar da tamanin ma da shida da shida ko ɗari shida ma da biyar to kaji to dala biyu kaga ba dubu ɗaya da ɗari da ɗari biyu kenan har da ma goma ba to kaji su a wajen su mafi karancin mafi talauci kenan muku a yayin da nan muku wani mashi yana rasa naira ashirin ma a rana naira ashirin akwai wanda zai ce maka ma ya yi kwana biyu ma bai samu naira ashirin din ba ma kuma ba damu ba magabatanmu na gabaninmu duk wanda ya je sai ɗebi kuɗi wanda kuɗin da ma har taɓa kunnen shi ma ba za su iya kashe su bai kwasa ya zo ku duba dai rikicin da ake ta yi kwanan nan tun ya ɗebi shi kaɗai ƙaranci 80 biliyan shi kaɗai kuma wannan fa banda ma asset banda sauran abubuwa fa banda sauran kaddarori biliyan 80 biliyan ko miliyan ɗaya zai rika kashewa a rana ɗaya shekara nawa zai da waɗannan kuɗi sai ya yi shekarun da ba zai kuma fa dama haifa ya kai retirement age ya kai shekara 60 an yi retiring ɗin shi aka kare ƙara neman alfarma aka ba shi takarda ya ci gaba su sauka tare da shugaban shi ya sauka kafin shugaban ƙasa kuma yanzu ba ku san wani yamma ba yanzu an cire shi an ɗauko in yamuri kuma shi ya hau kujere yanzu yamuri a wannan fa labarin cikin gida ne na sani ba wai na eh kuma bai jarida a to wani a tsaya iya eh, to kalli wannan haukan shi yasa nake gaya maku Maganar da matan nan ta faɗi wannan faridar nan AFC ta ce ya kamata manyan ƙasan nan kafin a ba su wani matsayi a rika kai su psychiatric a rika kwata duba kwakwalwarsu Nan tana ganin wasu suna da haukan kuɗi mahaukata ne sun riga sun haukace wajen son naira sau da aka ya kamata a rika duba kwalwarsu ko sun riga sun haukace in ba mahaukaci ba 80 biliyan kai kadai banda gine-ginen da yake da su a wasu wurare in ka je kaga wani wurin da ya ko gwamnati da wannan ginin ya isa wala ya gana ta zuwa kudi a daina faɗi ko to an bari amma ba kowa ya ji ba ma ni ma ji ne wurin mutane na? to gashi nan ma jarida ko ya gani hmm? to kaji har turai ba nan dai ba kuma ka ganshi kai ka ganshi ka ganshi irin mutane ne za a ce ko sai kai tsammanin ko hannu ya tsaka sa bai a baki ba zai ciza ba sari kutub ne ashe sari kutub hmm. kamalan Allah ke yayi Allah ka tsare mu da wannan tunani mummunan tunani kai baka gina al'ummanka ba kai baka kafa al'ummanka ba yau dinnan sai da wani ya gaya man ya ce shi da ya je ma'aikatan ma ya ɗauka saboda abokai ya ɗauka abokan shi za a ga irin jiki ya ɗanyi sanyin nan sai ya ga suna ta walwalar su kawai suna shi su kawai ba wanda ke nuna ma wani damuwa na wai shi ya shiga oga kwata-kwata ya shiga cikin wata murna ma suke suna ta jin daɗi suna harkokinsu amma raba su da alaka kai hmm? to to ba karan nan kaya ba ne malam wannan wurin masifar da ke wurin nan akwai fa wani da na sani da duk sadda za ka je wurin shi malam sai ka tarar da shi da jundulla ni wurin shi ma na fara ganin jundulla a je jundu shaitan le wallahi wallahi alhaji ahmad tun muna samari duk sanda za ka gabu duk inda za ya aka yake da yan jikashi da jindullah in littafin ya tsufa sai aje shi ya ƙara sayan sabo ya gaji da wannan ya fi kai shekara nawa kullum da jundul har da ya koma can wurin in ka zo ofis ɗin shi jundulla za ka gani gaban shi haka shi yake littafin karatun shi kenan jundulla amma kaga da aka ja shi wani wuri aka samu wani wuri suka yi wata ɗiba sai da wurin ma sai da suka ruɗe da suka ji abin da suka ba. nan su haskaransu ba suka je suka dinga tarewa suna mala abin da suka sai mamaki to har yanzu suna ban sani ba ko kasan sun ce wai in ka ba sosai ba kama da iya a firzin din in ma an kai ka firzin a banza ne don in ka ba sosai wai kawai da ka zo kawai su je su same ka to yanzu dai ka ga to a mun wanda ya mana financial management a makaranta da za mu tafi mu an yi daidai da lokacin za mu yi graduate mu ba makaranta shi kuma zai retire sai ce mu ne last student din shi and final sai ce to zai mana nasiha zai mana tun da mu ne last student din shi zai gaya mana maganan da bai taba gaya ma wasu tun da mu ne final finalist ne shi ma kuma final stage din shi ya kai karshe ya tsufa sai ce don't touch government money sai ka zauna lafiya But if you are going to touch, to touch as much as you can. <laughs> sai ya ce which option do you take suka ce number two second option sa suka ce second option haka fa ya waɗi na gama kuma wallahi mutum na ba musulmi bane you don't touch government money ya ce but if you are going to touch to touch as much as you can kuma ya ka ce kawai sunan batu option suka ɗauka amma dai a yi masu bayani sai ce ƙasar nan ta lalace idan ka ɗauki kaɗan sai mutuncin kai ya zube a fito da kai a ce ka ci kuɗin kuma a baka kai ta shan wahala saboda an ga kaɗan ka ɗauka su masu ƙwato ka ba za su samu komi ba ka ji kuma masifa ya ce amma in kaɗi ba as much as you can kaɗi ba sosai the same abu za a yi maka a ce ka dai ci kuɗin a nuna ka a ce ka ci kuɗi to amma kuma ba za ka daɗe ba a can a tsare su waɗanda za su sai ka ga san sai ce wai san ma ba sai ka gayyace su ba za su je su ce kai client su ne haka fa ya faɗi kada su su ji su ce na ɓata su cewa ya yi wannan ƙungiyar ta lauyoyi da kansu ma za su zo su ce kai client su ne su yi di yadda za su yi su an soka saboda suna ganin in an an soka fa in za ka biya za ka biya sosai to su ma sai su ci gaba da to muna da irin wannan tunanin wanda za su yi graduate kuma a gaya masa kuma wallahi na gaya maku ba wanda ya daga hannu ya ce ya dauki first option kowa second option din ne ya ce yana so muka yi ta kallo wuna kuda kallo iko Allah haka aka yi a gaba da ba labari da juba mu aka yi mawa za mu gaba makaranta mu wanda yake mana financial management aka yi ce aka yi zo yi maganan nan to ka kare ka ga tsarin da muke ciki yanzu kenan to to zama haka yanzu mutum ya tashi kawai sai ya je ya je ɗabi ɗebi kuɗin da ma kwata-kwata shi bai tunanin wasu ya tafi turai ya sai gida ya tafi dubai ya sai gida ya je ina ya sai gida banda wanda ya giggina a nan wurin kuma shi kaɗai ne kai ka ce zai kasu kashi goma sadda yake nan ɗayan jikin na dubai ɗayan jikin na turai ya shiga wancan ɗayan gidan sai dai ya bar nan ya tafi can ya shiga sai dai ya bar nan ya tafi abinda kuma wani sanda yake ɗiban kuɗin nan duk abinda ake da kuɗi bai da bukatar shi domin in gida ne yana da gidaje in mota ce yana da motoci in mata ce shi har ya aurar ya'yan shi masu jikoki ma ke da su kuma wanda ya wuce shekara 60 in ne duk abin da kake tunanin za a yi da kuɗi ya bai da bukatar shi kai abin da in abin da zai ci ne har an fara hana shi cin wasu ma a daidai wannan shekarun amma kuma ya ji haɗe miliyan 80 biliyan biliyan 80 to wannan fa ala haddi kaulihim Allah shi ya san daidai to zai iya yiwa ba haka bane bai diban ba zai iya yiwa ya wuce haka zai iya yiwa bai kai ba tunda wannan yanzu wannan ka fara ji ne kuma wanda ya san shi sosai da yake magana ya ce shi fa shi ya jama kai shi ma da lokacin da suka ma rika gayyata shin ya je sai sai su daidaita sai ya ki zuwa ya rika tura lauyoyin shi har sai da aka ja ka tare shi a garin su aka sa mai hankali a cikin a garin su aka tare shi a yafon aka aka aka aka aka wulakanta shi to amma wanda wulakanta kan shi ba shi ya saya da kudin shi ba mutane ba sa tunanin za a mutu wallahi mutane ba su tunanin cewa wannan kayan da mutum ya ɗiba ya san haƙƙin al'umma ne kuma ba yaro ba babba ba shi a wurin nan duk abin da ya fita gaban shi to sunan shi na shi to kaga wannan ga kuma abin da abin ya haifar nan Mhm. ga shi din saboda haka shine illa fa shafihim al-faqr ma fahisha wannan alfasha bata bayyana ba mutane su dinga alfasha ta zida ko irin wannan wa fi riwaya fi kaumin akan wasu mutane cikin wasu mutane hatta alanu biha ha suka yi ta a fili ba sa jin tsoro illa anzalallahu bihim ta'un ba sai Allah ya saukan masu da annoba cututtuka ne a yani kasaratul maut a sa yawan mutuwa nan da nan ka ji sun mutu nan da nan ka ji mutane na ta mutuwa a rasa dalili da can ka ji wasu sun kai shekara ɗari shekara nawa lami lafiya yanzu kokari na wala tsaffaful kaila mutane ba su tauye ma'auni ba wajen awo su cuta illa ai da'un nabat ai wa akhdhu bis sinin face an an wulakanta an raunana masu tsiro tsiro ya koma babu wa ku zo bis sannan a kama su da fari yunwa su kama yunwa dinga yunwa ana ta abin nan su kowa wajen awo wannan cuta mutum za a zo fa da buhun shinkafa yanzu wani ya sa wani abu ya ɗiba a nan ya ɗiba a nan ya ɗiba a nan a ɗebe biyu biyu biyu biyu har su haɗa wasu buhun nan kuma wani kuma ya sau shinkafan ko ya so masara ya juye ta ya ɗebo ƙwanƙwalati ya ɗebo toto ya ɗebo yashi ya ɗebo abu ya ƙara haɗawa a ya mutsa ya mutsa ƙara yin buhunna da yawa maimakon tirela ɗaya ta koma tirela ta masara ko ta shinkafa duka wannan abinda mutanen mu suke ta yi kenan alkama gashi nan wane ne kowane kowa yadda ya gana ma haka yake yi to mutane suka yi haka sai an kama su da yunwa in mai ne a hada da kaza a hada da kaza a cakuda rannan aka nuno wasu manja inda suke yi su je su so wani galura su hada da manjan su kwaba su kwaba su kwaba wasu su sai kamu su dora su zuba su sa manjan a sama su dora su sai an je ko an juya manja sama ashe kasa kamu ne a kasa kabun nan ne wasu su sa wani abu kamar sabulun salo su dafkara shi a ciki mutane su sha masu ita ciwo su kuma su samu kuɗi wala mana'u aya zakata kuma mutane ba su hana zakkan dukiyarsu ba suka dinga kin yin badawa illa hubisa anhum al-matar ce an rike masu ruwan sama baya zuwa ko ya zo ba albarka ko kuma a fara sha kawai shike na dauke ko ko a zo da shi sha da yawa a kwashe komi kuma a kwashe amfanin gonan ba ne yana jin ko shekara har wani ruwa aka yi bakin ruwa ja baki ya zubo ya taba shuka daga ne da talankwashe kawai ruwa daga sama ya sauko amma da ya taba shuka ta mutu kenan ta me ya kawo su na shida an ibn umar radiyallahu anhuma ay an qal aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala manzon Allah ya juyo ya kalle mu fa qala ya ma'asharal muhajiri yace ya jama'an muhajirun khamsun idza tulitum bihinna ya ce abu biyar idan aka jarrabe ku da su wa billahi an tudiri ko hunan ina roƙon Allah ba kada ku kai wannan lokacin da za ku gamsu nabi ya ce abu biyar idan aka jarrabe ku da su ya ce kai ina ma roƙon Allah kada Allah ya kai ku wannan lokacin ya ce lamta zaharil fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا yace babu wasu mutane da alfasha za ta bayyana gare su su rika yin zina suna alfasha ba sa jin kunya ba sa jin tsoro ku duba yau yarinya budurwa mala sai ta dinga zina ba ta tsoro abin da zai biyo baya ba ta tsoron komi ba ta jin shakka a zo taɗi wurinta ba a zama cikin gida sai dai a zo da mota katuwan mota tinted gaba ɗaya tinted a saka ta ciki sai abin da suka ga dama wannan masu mota kenan wanda ba su da mota kuma hijabin ta ne mota tinted yara 'yan mata wai sai a zo taɗi wurin yarinya yarinyar nan da uwarta da ubanta suna raye wai a tafi da ita wani lungu kawai ta je ta buɗe hijabinta ta saka yaron nan a ciki a cikin hijabinta ya dinga tsotsan mama wai bebinta ne tana shayar da shi mama yayan musulmai ka gaya man yanzu matashi da zai samu yarinyar da zai ma haka kuma daga nan ya wuce aure ta har ka yarda ya nemi diyarka me zai sa ba za su zo cikin gida su zauna ba inda kuna ganin su kuma ma sai an tafi wani wuri har sai an ji wani wuri ta wata unguwa sai ta tafi wata unguwa yadda kowa da saurayin da budurwa biyu an gansu ba wanda aka sani unguwa ta jashi ta lullube cikin hijabi ku ba da kunya ta tsiya mace budurwa yarinya wadda bata ba aure ba maman wata ma ba riga take fitowa dama kwata kwata da ya zo sai ta je ta cire riga daga ita sai hijabi ta jashi ta saka a cikin rigan nan a zo wucewa kawai sai dai a ga mace zanne ita kadai yanko yana nan fa a cikin hijabi wai ta ne yana shan mama ku duba mata masu kunya dan da suka haifan ma da gaske ba sa fa iya bashi mama gaban mutane idan aka zo ya dinga ma kuka ya ce zaman ta kawai ta milcisi kamar ma bata ji ba sai an iyaye manyan sun ci masa ah yana ta kuka ki dauke shi mana ki bashi ta ta ina to da ba za ta fito da mamanta cikin mutane ba sai an ce mata a'a shi shiga daka sai ta dauke ta shiga daka ta kwakwalo a hankali ta bashi ta maida ta kwata wanda ta rufe ko ya kara cewa kwa ta ci kai ni na gaji ki bada sai an ce mata fada amma wai yanzu ba ta yi auren ba ta yi kawai wai ta ba saurayi kawai wai bebinta ne saurayi wannan gonsoman wai shi ne bebinta sai ta sa shi cikin hijabi ba ta jin kunya ba ta jin tsoron Allah shi ba kunya ba tsoron Allah ita ma ba kunya ba jin tsoron Allah kuma ana gani tsoron nerin al'umma ne wannan a ce kuma masifa ba za su taba mutane ba a ta cewa wai ba san mami aka yi ba bayan abin da aka yi ba su da iyaka ba su sun sun a kirga ana ta yi yara 'yan mata ita ba ta tunanin ma kuma wani da sun gama wannan tsiyan yana fita zai gaya ma abokin shi in ma bai ɗauke ta hoto ya tura mai ba ana fita zai kira abokin shi ce yarinyar nan wata gabuwa ce inda za ka sai mata shawarma shi nan kawai komi ya ƙare kai ma kana so ka ji yadda ake yi kai ma kana so ka ji yadda ake yi shi sai ya da ita ya gama abin da zai shi kuma wancan ya zo to amma wannan ba laifin iyaye har zo an san ka san ana nema in zaka aure da ita zai ka aure da ba sai su cikin gida ai magana ba a gama ta tafi to ba waɗanda za su yaɗa zina su dinga yi ba a jin kunya ba a jin tsoro kuma har a ce wai wannan shine ma taɗin zamani kenan taɗin zamani saboda haka shine taɗin zamani to saboda haka illa fasha fihim wace alfasha ta mutuwa ai ta mutuwa da cututtuka sun yaɗu a cikin su wanda ciyan Lamta takun mabat fi aslatihim alladhina madaw wannan ciyon ba a san shi ba a zamanin waɗanda suka wuce sabo ne ɗaya kenan walam yanqusul mikyala wal mizan mutane ba su rika tauye awo ba da nauyi su rika cuta wajen awo illa ukhiru bisinin face an kama su da fari yunwa wa shiddatil ma'unati da wahalar rayuwa kuncin rayuwa da wahala shine shiddatul mauna ƙari duk a wannan wajawar sultan alai sannan a samu shugabanni mugaye su dinga gasa mutane ba sa jin tausayin kowa su dinga masa zalunci ba tausayi ba daga ƙafa, ba wani abu ta riga an fusatar da Allah wannan shi ne na biyu na o zakata amwalihim kun ga wannan fashi ɗayan an yi abu uku yake haifarwa a a samu fari wajen tauye ma'auni da nauyi to za a samu fari za a samu wahalan kuncin rayuwa sannan kuma zaluncin shugabanni ke yawa walam yamna'u zakata amwalihim wa ba hana su basu hana zakkan dukiyarsu ba illa mun'ul qatara min as-sama ba sai sai an hana su ruwa daga sama ba zai zo ba walaula al-baha'im lam yumtaru inda ba dan ma dabbobi ba marasa baki da kwata-kwata an daina ruwan saboda ruwan da ake mana yanzu albarkacin dabbobi muke samu wataƙila kuma da kananan yara da ake jin tausayi su ma amma in ba dan haka ba da an hana ruwan ma kwata-kwata ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وسورور القوري بنا allah da alkawarin manzo sun ce za su bi Allah mutum ya yi kalmar shahada ya ce zai bi Allah zai bi manzon Allah ya zo ya ki ya bin alƙawari ya bin littafin ya bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim ce Allah sai ya sanya masa wani abokin gaba wanda ba cikin shi yake ba fa akhadhu ba'd ma fi aidihim yadda ya mai abin da ke hannunsu duk abin da da yake namu in zan kwaci duk wani matsayi da kake tunani in kudi ake magana in abun nan kake magana ranar da muka je muna magana da wani malami ya ce wannan cocin equa church din nan in ka ji irin asset din da take da shi a kasar nan tafi gwamnati ma ƙarfi kayan da ta mallaka da dukiyar da suke da ita mala Allah ka dai sani wannan maganin ya fara bani misali ya ce kaga wannan maganin bitam da ake magana kamfanin su ne duk wanda maganin da kaga an ce bitam nasu ne su suke abin nan da su suna da kuɗi suna da dukiya suna da filaye kuma duk nan wajejen inda ka gani duk inda kake bi kana nan kana tafiya inda kana kalle kalle sai kaga signboard da wani makeken fili an ce maka Equa Church na su ne bita inda duk zaka bi ta gani kuma kullum su ke kuka ma suna ta mai masu ma daidai ba masu ma adalci ba kuma hawan su wasu su rika goya masu waya sun gama kwashe mana kafa sun samu rami har sun maida da kasa sun rufe muna nan mu ba mu sani ba ma ya fito ko wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah mataka al'umman su shugabannin su basu amfani da littafin Allah suka yi hukunci da shi ba suka zabo abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum fa sai Allah zai sa fada tsakanin su ta yaki su ta kashe juna wannan ya taso ya kashe wannan waɗannan su taso su kashe wannan waɗannan su taso su kashe wannan yanzu dai duk in kana jin labarin waɗannan da suke bana abin nan duk inda ka tafi daga masu kidnappers daga masu wane ne kungiya kungiya su ma gare su yanzu a kamo wani lokaci ko kamo mutum aka yi ya gudu ma sai ƙara shiga hannun wasu ma masu kamowa wannan kungiyar daban wancan kungiyar daban to su ma kuma faɗa suke tsakanin su suya su su ma su kakkashe juna gobe kaje sun kashe shugabawa ne a can gobe an kashe shugabawa ne a cikin can su ma suna faɗa da kansu kuma suna faɗa da gari suna faɗa da ɗan gari suna faɗa da hukuma suna faɗa su ya su a kansu ma suna ta faɗa ya fito Allah ka tsare ni na bakwai qala mujahid radiyallahu anhu yana cewa law anna allazi amala amala ko amila amala qaumi lutin tasala bi kulli qataratin min al-ardi wa bi kulli qataratin min as-sama lam yazal najisan ya ce duk wanda ya aiki irin mutanen lut wannan luwaɗi duk wanda ya luwaɗi da zai yi wanka da duruwan da aka saukar daga sama a ce shi zai samu ya wanka da shi ya yi wanka da duruwan da yake ƙasa ya yi wanka da shi wannan dattin nan ba zai wanku ba ba abin da zai wanke wannan sai wuta da za a ce a tara ma wanda ya luwaɗi ruwan sama gaba ɗaya ya wanka da shi shi ake nufi a tara mai ruwan ƙasa gaba ɗaya wanka da shi tun da ya wannan alfashan dattin da ya ɗauka ba zai wanku ba ba abin da zai wanke wannan dattin sai wuta kunji to mutum in ya san ciwon kai shi ya san Allah zai zai wannan tunanin ya rika yin wannan alfasha ko mata su yadda kawai wajen tana cin fanke kawai mijinta shi ya ɗauko maza a rika kwanciya a kan gadonta ita tana gani an kyale ta an koma ma maza kuma ita take dafa breakfast tana ba su da safe inda ba dan son kuɗi ba da son kwaɗayin banza kwaɗayin wofi da me zai sa ta zauna wannan gidan har ta zo ta rika tambaya tana cewa ba ta shawara me za ta yi ba ki san abin da za ki ba wata ta ce mijinta baya sallah kwata kwata tunda take ba taba ganin sallah shi ba tunda suke aure kuma sun ci gaba da zama wani mashayi ne tunda take ba taba ganin shi ba a buge ba kuma suna zama saboda kawai ana samun kuɗi kin ya rasa mutuncin sai ya rasa addinin sai ya bata zuri'arsa dan da aka haihu cikin wannan jagwalgwalon ina zai albarka ko biya na za su yi albarka a saboda kawai za ta ci fanke ba ta kudi ƙala alhassan bin ذكوان Hassan ɗan zakawan ya ce lahatu su auladal agniya ya ce ku kiyayi ma zama da yaran masu kuɗi yan ƙananan yara wanda ba su gemu ba su yi abin nan ba yaran masu kuɗi za a gansu sukul sukul da kyau da dafiya da kaza in kana zama cikin waɗannan kana barin waɗannan ƴan yaran na zama kusa da kai da shaidan zai ja ka baka sani ba ka kore su kawai ka yarda da su ka daina zama da su shaidan ya fi zuga waɗannan da shaidan wannan na taba gaya maka wata rana ina zaune a ofis a islamic learning center na ga wani mutum ya zo ya tsaya wajen windo ya ga yaran masu kuɗin nan an taso daga makaranta kowa da ɗan akwatin shiga su yana gani wannan ka gan shi kugul yace ya ce oh inna lillahi wa ya ce wallahi aka je lahira za a yi tsiya ya ce za a yi tsiya wallahi aka je lahira ya ce o oh. ya ce kaga yaran nan malaga sun da kala ganin su sukul sukul kubul kubul malan kamar 'ya'yan aladu sun fito kowa a ƙoshin bumbul bumbul mun ko namun suna gida yunwa za ta kashe su abin da ya kalla kenan ya ce su ko nasu suna gida yunwa za ta kashe su a sanar sun taso makaranta suna ta dariya suna sa jin daɗi yan yara yan kurkur ga su da kukul kukul ya ce gaba yaya aladu amma mu namu suna gida yunwa za ta kashe su ga waɗannan nan subul-subul to kaga irin waɗannan su ne aka ce musamman matashi to kuma kai ma kakka yadda kana da yaro ɗan ƙarami matashi wani wannan ɗan ƙarami irin wannan ɗan ƙurƙur ɗin kawai ka ga wani saurayi shi kuma kullum ya zo ya ɗauka ya ce zo raka shi wani wuri hana kakka bari don yana kusa da gida ko don yana wani abu in ba haka ba Karshen ta wata rana sai shaidan ya zuga sai ka ga wani abin da baka so sau da ka a kiyaye wannan sosai ko kuma leburori Ma'aikatan ka ne a gida akwai matasa matasa to kakka ba su yaranka su rika zuwa su shige cikin su duk sanda ka zo ka tare da yaranka zaune a cikin su ka ana ce a inda yan aike ku ku mika masu wani abu ku je ku mika ku dawo kai in ma zai yiwu a samu wani wuri da za a rika aje masa su zo wurin su ɗauka su zo wurin su kawo abin da za a zuba masa abincin amma a daina sa yara har su kai ga suna zuwa suna shigewa ɗakin suna zaune a gidan ko suna zaune a boys quarters ko wani abu a hana a daidai ba ne to walle kuma an ce yara 'yan mata na yara 'yan mata ka tsare su a cikin gida kakka yadda su samu wata alaka da masu aiki har da za su rika zuwa can ɗakin ko su gansu a gansu can baya tare da su sai wai sun zo wurin su ne ko sun zo ne abu shi ma kuma a tsaida shi inda ya kamata ya tsaya kada shi ma ka zo ka sanar da shi ya barar da kababuwa falo kai kuma me kake a falo wai kiran shaka ka kalli tv tv kallon tv ka zo ka ta wutan gidanka ka kalla in ko babu ka haƙura to wani hadda matan gidan za a zo a zanna ga ta na ita kai ko kallabi babu tana zanna kujera inda zafi ba tana tafi bita da kallabi maukaciya wannan direba ne wannan mai wanki masungu wanki da guga wannan mai kaza wannan mai kaza duk ta zo ta tara su a falo zo dai suna kallon TV tare da hajiya kuma da ƴaƴan mata na gidan ƴaƴan mata suna ganin suna cikin gidansu sun cire riga sun cire abu sun sai ƴan riga wata ma ta sa gajeren wando ta sa t-shirt wai mai aikin su ne to shi mai aikin an je muku gungume ne shi haka zai kwashe labarin kuma ya tafi da shi can ya je can in ka ji labarin gidanka a wani wuri sai ka sha mamaki komi ya sani ɗakin kama ko ina ya sani hauka ne wannan ba wadata ba ne wannan hauka ne mutanen nan fa su fi masu aikin nan da ake ba fa bayi ba ne bayi su ne Allah ya mallaka ma in baiwa mace ce ita wannan sai yadda kai da ita ko mallakan kuɗi ma ba a ce ta yi ba sai da saninka sai kai in ka ba ta izini haka su suke waɗannan suna ka ba daidai ba ne kuskure ne to shi ne nan yara waɗannan ƙanana saboda shaidan yana sa matsala tare da su la ta su aula fa inna lahum suwaran ce domin yara ya'yan masu kuɗi 'yan mazaje ƙanana suna da surori kasuwar agara kamar surar yara ƴan mata ƙanana yan shilan yara 'yan mata wanda wasu girma sosai ba fahum ashaddu fitnatan minan nisa saboda haka waɗannan yaran su da yara ƙananan mata su suka fi tsananin fitina a cikin mata ba kaman waɗannan yarinya budurwa da kuma yaro matashin ƙarami fitinan su babban fitina ce duk yadda kake kanka saki diki da su in ka saki diki yarinya budurwa tana zuwa kusa da kai tana yaudarar ka in ba sa ba sai ka shiga abin da sai ka yi kuka daga baya baka sani ba maganin ka a soma ka a fara da da su in kuma aure za ka yi fita wurin iyayenta tashi ɗaya ku yi aure amma in ba haka ba sai ka yi kuka ita ba sai ta yi kuka na tara da kala wa dakhala sufyanu Sauri alhamman, hammam Sauri ya shiga wajen gidan wanka da can laraba suna da gidan wanka ne kamar yadda ake wannan public toilet ko public abu to irin shi ke akwai amma babba ne mai kyau an gyara kowa daidai kudin shi daidai inda zai shiga wanka to na ake zuwa mutum ya wanka ya gyara jikin shi ya tafi ci gaba da hidimominsa saboda lokacin wasu ba zama suke garin ba baki ne to ya shiga wannan gidan wankan shi wadda kala alaihi sabiyun waja sai ga wani yaro shi kuma ya shigo wurin shi matashi mai kyan fuska fa qala akhrujuhu anni yace ku fitar da wannan yaron daga wurina fa inni ara ma kulli imra'atin shaytan yace ni ina ganin kowace mace idan dai ka keɓe da ita to shaytan na nan ya biyo ta zai keɓe da kai wa ara ma kulli sabiyin hasan bai da aka ashara shaitanan ya ce amma yaro irin wannan mai kyan sifa maimakon shaidan ɗaya guda goma sha ɗaya nike goma da wani abu nike gani bai da aka ashar wajen sama da goma wajen abin nan ne wajen goma nike gani wurin yaro ya zo abin nan ba to kaga wani ya fi sharri ita ɗaya ne shi ko yaro irin wannan wajen goma ake gani to kaga abin nan ne goma wa ruwiya annahu idza rakiba ar-rajulu dhakara an ruwaito duk yayin da namiji ya je ya hau wani dan uwansa namiji da niyan wannan alfasha za a yi wannan banna itazza arshur rahman sai al'arshi mai rahama ya girgiza duk lokacin da wani namiji ya damki wani namiji ɗanuwansa uwansa da niyan yin wannan alfasha irin wannan to al'arshi sai ya girgiza min lahi ta'ala saboda hushin Allah da yayi Allah yayi fushi akan wannan watakadu samawatu an taqa ala al-ardi sama kanta takan kusa ta fado ƙasa ta zo ta danne mutane ta fado daga sama ta zo ƙasa sama kanta sama takan yi kaman za ta fado ita ma bayan al'arshi ya girgiza sai sama ita kuma ta yi kaman za ta fado ƙasa ta danne ƙasa fatamsiku almala'ikatu bi atrafiha fatamsiku almala'ikatu bi atrafiha sai sama su rurike gefe kaman kai ka ce yanzu tabarma ina aka ce tana sama za ta faɗo to sai bala'iku su koma waɗannan su riƙe wannan gefen waɗannan su riƙe nan gefen ba kwana hudu gare ta ba to ko waɗanne sai su riƙe wasu na tsakiya kuma su shigo su ririke ta ta miƙe don kada ta ballo ta faɗo ƙasa sama haka take Ina aka yi wannan ɓanna sai ta yi kamar za ta ɓantare ta faɗo ƙasa to sai mala'iku su koma su ririke gefen ko ta ina su ririke gefe wannan kaɗai bai isa ba sai sun lallashi Allah da wata kalma wadda za su karantawa da tsatin Allah sai da ikon Allah sai a rike ta wa taqra'u qul huwallahu ahad sai mala'ikun su dinga karanta wannan sura to yanzu nan idan za a dauko wani sirri da ake gaya maku ina ka ce ka rika karatun qul huwallahu kawai kai shiru ka rika karantawa mu ce ko ka tsaya wa muri ka karanta sirrin da ke ciki Allah kaɗai san iyaka idan har mala'iku sama za ta fado su rike ta su rike saman nan amma ta dalilin suna tawassuli da qul huwallahu ahad ila akhiriha har zuwa ƙarshe hatta yaskuna ghadabullahi azza wa jalla har sai fushin Allah ya sauka ashe kenan yawan karatun qul huwallahu yana bushe fushin Allah dan kai wata karanta ta shi yasa muka karanta cikin wancan littafin zamanuna sababan lin najati bidan nar aka ce wanda ya karanta qul huwallahu a rana so goma to sun zama katanga gare shi wajen shiga wuta saboda suna fitar suna kora kushin Allah ku daure ku rika gane abin nan kuma mutum bayan ya gane ya rika kwatantawa yana aikatawa shine babban abu to ku ji sirrin nan yanzu gashi nan idan Allah ya yi fushi saman nan ta girgiza za ta fado abinda mala'iku ke yi su sa Allah baraka wata ala ya daina fushin nan a rike sama ya sa ya umarni sama kar ta fado ne sai sai ta karanta ƙulhuwar lawa har sai sun kai ƙarshe daga farko su karanta zuwa ƙarshe ya fito shi wannan ya nuna mana kana da damuwa kana da wani abu wata musiba kana tsoron kar ta fado ma wata damuwa kana tsoron kar ta fado me ya kamata ka yi. gobro muna tare ina malan sani kana ji ai ta banda nan duk kiran da nema sauran ya ishe kowa mhm. muna buga misali ne da su kawai mun buga misali da kira ala gubro ala gubro sai da ala gubro mu ya wakilci duk yan can wajen Allah zai ko ya wakilci yan can wajen wurin da daga Sokoto a ba duk inda aka tafi Allah zai ya wakilce su ga ala gubro da kowa ya wakilce su bari mu zo mu samu wani shi ba in na ce inda kuma ya wakilci ta waje yau inda ma ina ɗan ƙaramin wa kwalle waje ko da yare ne ba oho ko dubanci ne jiya oganka ya zo jiya can yake laɓewa na gaya ma ko nan ranka tashi nuna ma shi shi ne shi sai ran laje ke zuwa jan wuya ne kai baka san shi ba ana ta taka kokari ka gano shi ka kasa mhm, jiya baka gana tabo shi ba kawai haka ba ya so a ce a gano shi jan wuya ne shi wannan mhm. to zai ya zo can kaga kwanan da yake zama kusa da kofarta ran da ta matsa ya koma bayan kyaure shi da shi da ogan shi shi da shi da shugaban gobira ah, shugaban gobira tun da ya wuce ka ba su bai ƙara zuwa ba eh, eh shugaban gobira sai eh, su lafiya bayan kyaure da taɓo su da taɓo gobira ya ka yi ce da Allah a wani ka taɓo su ya eh, mun taɓa su gobira da nufawa ina wani wani da ya ce shi dai yana so ya rubuta zuwa karatun la'awa sai ranar da na daina taɓa nufawa saboda shi dufa sun gawai mai abu arziki tun da sun ba shi bata yana da ce ba za mu daina su mu haka mutu ya karanta wannan sura ba ta da wuyar karantawa in ka zauna ka gaji ba ka iya yin komi ai za ka iya karanta ta sau uku in kana tsaye a wani wuri an kana jira ko ka zo asibiti ko ka zo gidan mai kana bin layi inda aka da ka to kai kakka tsaya na ma'ana an da ka dan ka bi layi an da ka mita eh, namba abun nan ya su nuna mai tare mutane traffic ta tare ka to ai an da ka yanzu ka bi ka'ida ka tsaya amma kai kakka tsaya a aiki sai ka ci gaba da wani aiki yanzu da ka tsaya ba sai kai ta karanta kulwallawan lawan ka ba kafin a baka kayi so bakwai ko goma in kai sau goma fa kayi sau so uku kenan har da gyara to ka tsaya wannan wurin kayi sau so uku ina ruwanka da an tare ka ba ma sai ka gama so kake ma a tare kan ma saboda ka ma samu wani aikin kai ajantar a rana gaba ɗaya kana ta hada da hadarka ba kai komi ba amma yanzu ka tawo traffic ta tsare ka sai ka tuno to bari karanta kulwallah so uku ko karanta so goma ko karanta fatiha idan traffic ɗin da ya tare ka suna da busy road ne wani lokaci sai ka gama goman nan ba ba ka hanya ba domin wani lokaci in dai ka zo aka tare ka sai ta ba can ta ba can ta ba can kafin a zagayo kanka kafin a zagayo nan kulwar lawa so goma kai yi ka hada da fatiha da kulwar lawa sai yi goma kafin ta zo to kai me ka rasa dan ka je asibiti za ka bi layi rikinka ya kai ka yau baka da lafiya kuma kana so lalle yau sai ka ga likita to kana ta bin layi me ya kamata kai ba sai kai wani abu ba ka zo gidan mai kana bin layi me kake jira mai kake so ka samu an zo kana ta tafiya ana matsa kana matsa kai kuma kana ta karatun ka mi ka rasa amma shedan ba zai bari ba wani daga nan sai jawo waya shi ta chatin yana budo wasu abu yana dariya ya budo wannan ya dariya ya budo wannan ya wuce ya dariya ya budo wannan ya wuce ya dariya har a kawo kan shi ya ce ai da ya je wurin kawai ya dinga wasa da waya shi kawai ma bai ma san ya daɗe ba mu tafi nawa kenan sha ɗaya wa kan abaha abdullahi bin al-mubarak rahimahullah abdullahi bin mubarak ya halatta lil gulami idza uridat minhu al-fahisha fala yakhlasuhu illa al-qatl an yaqtula man yurawiduhu abdullahi bin mubarak ya halatta ma yaro karami wanda aka nema da irin wannan alfashan misali wannan yaro ne karami sai wani babba ya nemi sai yayi wannan alfashar da shi shi kuma yaron ya rasa hanyar da zai kwaci kanshi har sai ya ga sai ya kashe wanda zai wannan zai wannan alfashar da shi to an halarta mai ya kashe wannan mutumin kuma ba komi a shari'a in dai aka je wajen aka bi shari'a aka ce me yasa ka kashe shi ya ce ga abin da ya so ya yi da shi kuma ya roƙe shi dan Allah ya kyale shi ne me ya kyale shi ya ki shi kuma ya ɗauki wani abu ya kashe shi ba shari'a jinin shi ya tafi a banza shi wancan shi kuma wannan ya sha na'am Mhm. eh eh eh eh eh to to to mm to ha to nan kuma kaga shi bai kamata ya je bane tunda shi sai in an datsa mutum yadda ba inda zai kwaci kanshi sai yayi wannan kaga da yace mai yazo dinan da sai ya ki zuwa kawai shine wannan a shari'a duk da yayi abin da yayi amma dai shari'a ba haka ita shari'a tana kamar yanzu a tsare mutum a daki ba da zai kwaci kanshi ya roƙa ya bashi ki ko ya tsare shi a wani wuri inda ba zai iya kwatar kanshi ba sai ya kashe shi to ya kashe shi shi yafi sauki ai ko a muktasar cewa suka yi mace ce misali mijinta ya sake ta ya sake ta ita ta san ya sake ta amma ba shaida sai ya ce ƙarya ne shi bai sake ta ba kuma ya faɗi mata da bakin shi ya ji tafi ya sake ta ko ya ce ya yi mata saki ɗaya ko ya mata saki biyu ko ya mata gaba ɗaya ma ya ce ya saki daga baya zo yin nadama da aka je wajen abin nan ɗinta ya ce shi ƙarya ma ta mai ba sake ta ba aka je wajen alƙali ya ce shi ƙarya ne ta mai ba sake ta ba kaga me za a ce ta kawo shaida za a ce ta kawo sai ba shaida sai Alƙali ya tabbatar da su ya ce su ko ba su ci gaba da zama auren su wasu malaman sai suka ce shin ta yadda su ci gaba da zaman auren nan shi ya ita tana aure shi yana zina shi ya fi sauƙi ko ko ta kashe shi kawai a yi mata haddin kisa ma in ya so ta huta ya fi wasu suka ce khilafun sai malami ya je ƙasa ya ce ta da su zauna ta ta wannan alfashen ta san ba aure suke ba zina ake yi ta san ya suke ta gara ta kashe shi in ya so ita ma a kashe ta je wurin Allah ta sita da wannan masifar kaga munin alfasha to da kaga ai ba shaida ba yadda za a yi ba yadda za a abin nan amma ita ta san ya sake ta to ta cigaba da zama da shi a alfasha ta sani ba ba aure ta ta banna aka ce ya fi mata sauki ta ki in ya matsa ta kashe shi in ta kashe shi kawai sai a je wurin Allah shikenan ita ta huta da wannan alfashin Allah ya san me yasa ta kashe shi ba ta yadda da abin nan ba haka suka ce ni ba cikin mutasa za ku gani munan banna to wannan shi ma yaro aka ce an bashi wannan daman saboda abinda suka ce malaman wa da ka maganan ba suka ce idan har ya halatta mutum za ku gan shi yana nan ƙasa idan har ya halatta an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya gamu da kai a daji zai kwace ma kayan ka aka ce kakka bashi wani ya tambaya ya ce mutum ne ya gamu da shi a daji ya ce ba ni kayana annabi ya ce kakka bashi ya ce in ya yaƙe ni ba ya ce kai ma ka yaƙe shi ba in ya kashe ni ya yace kai kana aljanna in ni na kashe shi ya yace shi yana wuta aka sa wannan shine kaida to amma yanzu kafin ma a ci a bada kayan mutum ya bayar ma ga ya ji tsoro ya ma bada komi saboda bamu yadda da abun ba to sannan sai aka ce in har za a ce ma dukiya mutum in ya ce ka bashi ka hana shi in ya hana ka yaƙe shi in kun yaƙe shi in ya mutu in kai ka mutu kana aljanna in kai shi ya mutu yana wuta ai mutunci ya fi kuɗi wannan mutuncin naka na wannan kana yi ma wannan bannan ya fi maganan kuɗi nisa sau da ka kaɗi قال ابن القيم هذا هو الذي تقتديه السنة wannan shine abin da sunna kuma ta hukunta cewa yaro in ba yadda zai kwaci shi da wannan da zai banna da shi ya kashe shi kawai la'annahu idza jaza lahu almuqatala duna dirhamin domin in har ya halatta mutum ya yaki wajen tara kuɗinsa sa min malihi daga dukiyarsa wa qatala wa qatali man da alai da kuma kashe wanda ya fada da shi a kai ya kashe shi aka ce fa qatluhu ai wa katalahu sai kashe shi wa man da hu ai ala nafsihi aula fa katlihi ai wato saboda haka mutum ya kashe shi abun nan ba a ya ce in ya kwaci dukiyarsa ko ya fada da dukiyarsa aka ce ya kashe shi kuma ya kashe shi wa man kaba da hu ala nafsihi aula wa in afda ila qatlihi dan haka wanda ya neme a kan shi ba ma dukiyan ba yana neman ya bata mai mutunci to ai sai yafi kamata ya kashe ma fiye da dukiya da wannan ya fito ko dan ba ta sha biyu qala sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala sa'id ibn al-musayyib yana cewa idza ra'aytumur rajula yalahqu fi an-nadari ila al-ghulami al-amrat fattahimuhu idan kuka ga mutum yana kura ido ga yaro ɗan ƙarami wanda ko gemu bai ba ɗan ƙaramin yana yawan tara yara maza samari wurin shi ko yara 'yan mata samari wurin shi abin nan yara 'yan mata ƙanana a wurin shi ko sai shi yasa za ku gani cikin littattafan da aka yi magana yana jin cikin tambayar gabin da ake magana muru a mutunci aka ce mai mutunci ko sayayya baya yi wurin yara ƙanana ko wurin 'yan mata ya taro yara 'yan ƙanana 'yan mata ya rika sayan gyaɗa wurin su ko ya rika sayan wani abu wani lokaci har tana zuwa kawai in kana zama kan binci ne ta ma raba gefen bencin ta zauna da haka saya ya ce ubanki zan saya ba in ka saba masa da haka wata rana tsakiya za su saka wata ta zauna ta nan wata ta zauna ta nan kana da cijo yara 'yan mata su zo saka tsakiya su kana wai za ka saya ko 'yar fulani mai nono ya eh, yarinya ka saba sai wurin ta kawai ta zo ta zo ta tsaya ta zauna kusa da kai adamo mi ka saba da wannan mutuncin ka sai ya zube wata rana ba ruwanka da su in ma kana so ka saya rika aikawa a soma amma ka tafi gaban yara 'yan mata ƙanana su ne abokan cinikinka kullum su ne suke sayayya wurinka ba daidai ba ne ba shi daga cikin mutunci ba shi daga cikin mutunci kada mai mutunci ya rika yin wannan ba daidai ba ne zuwar da mutuncinka ne kan ma su saba da kai kuma ba su da kunya waɗannan yaran da nake gaya maku ba su da kunya ko kana ganin wai kai ka taimake su ka sai wannan abin in dai ka saya so daya wata rana kana cikin mutane za ta zo ta tarbe ka ta ma magana sai tare ka Ka ce gashi nan fa na je ofis ɗinka na yi ta jiranka kin ta jira me zaki ku kiyaye su ina gaya maka wannan magana wallahi ku kiyaye yara yan mata kanana wasu suna kawo muku talla abu kana sai ka saba sai ta kunya ta kawo cikin mutane ba ruwanka da su in kana so ka sai wani abu aika a matsayin ka na abu samu yaro ko wani abun nan ka ce zo nan in aike ka ya zo je ka can wurin ka so man kaza ka bashi kuɗi ya so ma kada ma ta san wa ke sai amma ta rika zuwa tana zama kusa da kai ko tana zama ma office ko tana zama wurin zaman ka ya budurwa sai ta zama ma da mutunci wata rana ko kuma a sata sai ma in wasu na son su kai su ga bayan ka balle irin wannan zamanin ana ganin ka kana da wani potential wasu su fara tunanin karshen ta nan gaba ba za ka fito to bari su yi wani abin da za su ɓoye kai baka san sun ɓoye ba su zo su turo ma wata ta zo ta zo ma da mutunci su dau hoto su aje sai ran da aka wasu suka zuga ka da gangan su za su zo su zugo ka kuma dama suna da wancan jagwalgwalo suna da wannan jagwalgwalo suna ganin kai ko ba komi ma mutane da kansu za su zo su dauko ka to bari su yi kokari su jagwalgwala ka sai da in an fito gara wancan ma da kai takkabe masu gazul fikiri ne dole ne mutane su rika karatun wasailu ghazul fikri al'umman da kake zama ciki kakka rudu da su ka dauka wai dukan su tare da kai suke ina karshen ta ɗaya bisa goma ba sa tare da kai karya ne to ka suna iya su zubar su dagwalgwala ka su dagwalgwala ma ci kai baka sani ba ya fito ko ka waɗannan su ne abun nan ɗinsu na sha uku na ƙarshe qala ba'du salaf idza saqata al-'abdu min ayni idan mutuncin bawa ya zube daga wurin Allah ya zama na bawa ko baiwa suna ta yin wani abu na laifi har mutuncinsu ya zube wurin Allah ibtalahu bi mahabbatil mirdani sai Allah ya jarrabe shi da son ƙananan yara ya ta lalata ƙananan yara ko da ƙananan yan mata ya ta lalata su wa hadhihi al mahabba allati jalabat ala qaumi lutin alayhi salam wannan masiban son shine abin da aka sanya shi ya zama ɗabi'a ya jawo ma mutanen lut ma jalabat abin da ya jawo masu da kaza wala utu illa min hadha ba a biyo masu komi ba ba a ba su komi da yasa suka halaka ba sai irin wannan soyayyar ta banza da suka yi qala ta'ala innahum lafi sakaratihim ya'mahu su suna nan cikin magaginsu suna bandan-bandan in suka ga ƙananan yara ko ƙananan mata sai su haukace su dinga bandan-bandan ko an kwane masu wazi ba sa ji Allah ka tsare mu to don zamu tsaya yau dai ba zai kare ba ko nihayatul khubasa ƙarshen hada yake amma dai lokaci ya kare insha Allah tabaraka wa ta'ala in qaddara Allah lana baqa nuwasil kada bi idnillah hmm, ba shi da dadi wannan yawanci wanda aka yi adda waddawa da su ba sabon magana bane sun jijji da dama daga cikin nan sun abun nan din su duk da akwai kari da wasu abubuwan amma dai abun nan ne da ina ta tunanin goron sallan nan ko a aje shi haka nan a koma sauran littattafa. amma na ga kusan ya haɗa duk abin da ma ke son a yi gara mu daure mu gama kawai har zuwa in ma shi zai zama haddana babban sallar ne mu haɗa duka mu duk a ci goron har babban sallar katon goro ne goron in Allah ya sa mun gama shi kenan sai ai wani in ba gama ba ita ci har babban sallar ci babban goro an ci katon goro ne har ya ci ne lokaci biyu na alazo gar gotan ga sai da ta duba pages din littafin na ce to mun ce ba za mu ƙara yin littafi mai shafi da yawa ba to amma kuma da na kalli fa'idan da watakila za a samu cikin littafin na ga ƙara dai mu karanta shi nan mutu goron nan babban goron ne akwai fa'ida sosai ba lawan eh. ba sa yi

ai malam masifan nan ta kasan nan Allah ya kyau kaga yana maganar zakka ba ya san su noma ma man da ke kusa da shi ba su yi sannan wanda za su yi hatsi sosai ya ba sa kaiwa kasuwa daga nan sai sun je gida sun canza buhun nan sun zazzage sun yi nasu to ya za a yi mafita daga cikin masifa wannan ma abin nan ma ɗan mu muna cuta duk wannan wannan ya yi ta nan wannan ya yi ta nan wannan ya yi ta nan wannan ta yi ta kuma a taru da wannan shi kuma su zo su ce to shi ke nan za a adda wanda ya saci kuɗi ko wanda ya kama wani sai kai ma wancan din ya kama wani ne ya tafi da shi kai kuma ka kama yayin shi a cikin gida da masifan tsada ko ta ina kowa ya bada tashi gudunmu Allah ka tsare mu daga waɗannan abubuwa Allah ka ba mu mafita Allah ka shirye da mu mu gane wannan gaskiya gaskiya ce mu kama ikon binta ka Allah ka fahimtar da mu mu gane ƙarya ƙarya ce komin daɗin ta da yadda muke son ta Allah ka ba mu ikon guje mu ƙarya nan mu kaurace mata tattabi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Amin.